Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke kawo mai sauraro wasu muhimman labarai da suka dace sani cikin wannan mako mai karewa. cikin wannan shirin za mu taɓo batun bakin haure da ke shiga turai za kuma mu ji yadda lamarin yake a amurka za mu shiga najeriya mu ji halin da ake ciki game da rikicin jos mu taɓo jamhuriyar nijar da ghana da kamaru saboda haka sai ya sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai da batun matsalar bakin haure da ke tuɗaɗa zuwa turai. a yanzu haka dai shugabannin kasashen turai sun kammala wani taro game da irin salon da ya dace su runguma domin matsalar bakin hauren da ke shiga kasashen nasu. Ga shugaban Faransa Emmanuel Macron da bayanin matsayin shugabannin a juma'an nan. Euh, Wannan sha aikin haɗin gwiwar ɗaukacin ƙasashe ne kuma hakan na nuna muhimmancin hulɗar da ke da kwai tsakanin ƙasashen na Turai. nasara ce ga kungiyar a wannan tafiya na samar da jituwar haɗin gwiwa ga ɗorewar yarjejeniyar tasirin shinkai da ya dace mu kai zuwa ƙasashe mabukata ya samu karɓuwa ne bayan da muka cimma jituwa a wannan zaman taro da hurumin ganin mun kawo ƙarshen wannan tankiya tare da samar da dokoki guda bakwai da ake tattauna a kai cikin lokaci pour que les textes en discussion dans les meilleurs délais Emmanuel Macron, shugaban kasar Faransa, a halin da ake ciki wani alkali a amurka ya baiwa gwamnatin kasar wa'adin kwanaki talatin da ta sake sada iyaye bakin haure da 'ya'yansu da ta raba su da su a lokacin da suka shiga kasar ta kan iyakanta da kuma mexico ga nura ado suleiman da wannan rahoton a ƙarƙashin umarnin alkalin da kotunsa ke san diego a jihar california tilas gwamnatin Donald Trump ta sake sada iyaye da 'ya'yansu masu ƙasa da shekaru biyar cikin kwanaki sha hudu, yayin da kuma yara masu shekaru sama da biyar tilas a sake sada su da iyayensu cikin wa'adin kwanaki talatin. tuna dai wasu ƙarin jihohi guda sha bakwai suka garzaya kotu domin kalubalantar shirin na gwamnatin Trump da ke raba baƙi iyaye da 'ya'yansu da suka shiga ƙasar ta kan iyakarta da Mexico, cikinsu kuwa har da Washington, New York, Oregon da kuma Pennsylvania. Sama da ƙananan yara baƙi dubu biyu da ɗari ɗaya ne aka raba da iyayensu kama daga watan Mayu zuwa yanzu a ƙarƙashin shirin gwamnatin Donald Trump kan bakin haure wadda a ta ake hukunta waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Sai Najeriya mu tafi garin Jos na jihar Plateau kenan, inda aka sami asarar rayuka masu yawan gaske sakamakon rikici da aka samu. Mu fara da ji daga bakin kwamishinan watsa labarai na jihar Filatin Yakubu Datti, jim kaɗan da ɓarkewar rikicin da aka ce da fari rayukan mutane 86 suka salwanta. ga Yakubu Datti. Yanzu halin da ya take ciki shine shi gwamna wato Right Honorable Simon Bako Lalong da jin wannan barke rikicin ya bar ma convention taron da ake Abuja a maza ya dawo gida kuma ya sa aka yi kofi a wannan local government guda uku wato riyan barkin labi da south wato mataki na farko kenan da ya ɗauka na ga cewa a samu zaman lafiya a banda haka yanzu ya shiga yana mitin na da shugabannin security gaba daya na state ko da tattauna kuma a san wasu matakan da za a ɗauka na ga cewa an dawo zama lafiya kamar yadda aka saba. To a matsayin ku na gwamnati me ya haifar da wannan tashin hankali bayan zaman lafiyar da aka samu a jihar? Eh a gaskiya wannan rikicin jama'a sun san cewa ba a Plateau ba kuma ya daɗe eh, tsakanin masu mutane suna zaman lafiyarsu sai aka kawo masu hari to wannan dai hanya ne da ta muke nema jama'a su yi zama su san cewa duk abin da zai faru abin da baka samu a zama a lafiya ba ba za ka samu a yaki ba to gwamnati dai muna kokari ne kowa ya san cewa mu fa Allah ne ya bamu duk kuma inda mutum yake Allah ne ya sa shi shi yasa mun tayar da eh, tone-tone da yawancin hukumomi da kuma yare-yare daban-daban domin su samu su haɗa kai su ga cewa zaman lafiya shine zai zama mai kyau na kowa. Tattaunawa da Bashir Ibrahim Idris ya eh, kenan da Malam Yakubu Datti, kwamishinan watsa labarai na jihar Filato. Watan nan mutum shi yake muna nama, ga mutum mai wuya gane hali. ko adam mai wuya gane hali. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari dai ba tare da wani jinkiri ba ya kai ziyarar jaje garin na Jos. Kuma mun nemi ji daga bakin wakilin mu Tasi'u Zakari a daidai lokacin da shugaban kasar ya isa Jos. Eh kamar da misalin karfe hudu da minti ishirin da biyar shugaba Buhari ya sauka a babban birnin jihar Plateau Jos. Kuma da ya taso daga filin jiragen sama na haifan bai tsaya ko ina ba sai a gidan gwamnati da ke anguwar Refi. kuma jami'an tsaro sun kewaye shi ya shiga wani babban zauren taro da aka shigar da shugabannin siyasa sarakunan gargajiya shugabannin addinai shugabannin kabilu da ake sa ran zai musu jawabi ya nuna jajensa da abin da ya faru a jihar da kuma fatan a samu dawwammamen zaman lafiya. To kafin isowar shugaban ya yanayin tsaro yake lura da abubuwan da suka faru a kwanaki biyu da suka gabata. A gaskiya sha'anin tsaro a yau ya kuna kowace rana domin kuwa an kawo sojoji da karin 'yan sanda da da basa nan wasu sun tsaya da bindigogi a tsatsaye wasu kuma suna nan a jiragen sama suna yawo suna ta shawagi musamman a kananan hukumomin su mangu riyon barikin lahi da akwas wanda wuraren da aka wannan rikici ya taso kuma masu sai da kaya kuma sun bubbuɗe shagunan su ba za ma ka ce ana rikici ba sai dai ganin jami'an tsaron. A gaida tasu'u daga bisani ne kuma muka nemi ji daga bakin kakakin shugaban ƙasan Garba Shehu yadda suka sami bakin labarin wannan tarzoma. Wato abin da ya faru a Plato an yi satar shanu kamar guda ɗari kuma an kashe wasu fulani. Kuma shi gwamna Lalong ya kafin ya taho taron jam'iyya a Abuja ya zauna da shugabannin fulani ya ba su haƙuri ya ce kamar yadda aka saba babu wanda zai asarar dukiyarsa gwamnati za ta biya su su yi haƙuri an yi haƙurin haƙurin nan dai ba a yi shi ba saboda an je an kai hari ga waɗanda ake zato sun yi wannan satar shanu ganin wannan abu da ya faru a ƙauye can gefe guda shi kenan wasu kawai sai suka tare hanyoyi daban-daban sai a fito da mutum daga cikin mota a tambaye shi a ce me jam'iyyarka in ya ce jam'iyya kaza sai a yanka shi shi yasa barna ta yawa haka ai yan wace jam'iyya kenan aka tare a hanya dama ita yayi kasan su yan jam'iyyar APC a ran na suke komawa gida daga Abuja saboda an gama taro saboda haka su aka yi wa gazar da wannan barna fiye da kowa. Shin kuna da shirin da tabbatar da haka? To gwamnati tana nan tana bincike kuma ai ba waiwai bane tunda kaga shi gwamna da kansa ya ba da labarin cewa yayin da yake komawa wasa ta gaggawa da ya ji labarin wannan fitina da ta tashi a jiharsa ya yanke to zaman da yake a wajen taro ya koma shi kansa ya gaggawa kamar guda shida kuma bayanin da aka yi masa kenan cewa a'a fa gashi abin da ake faruwa siyasa ta shigo cikin abu jihar plateau a baya ana ta banta kan cewa ta samu zaman lafiya sai kuma ga wannan abu ya faru a yanzu lokacin da ake fuskantar zaɓe shi na ku ɗauki mataki kenan to wannan ai ya zama dole saboda ai ka gaya to shi wannan abin da ya faru ai manuniya ce ga irin abin da zai iya faruwa lokacin da babban zaɓe yake tafi yan wata bakwai ko takwas zuwa zuwa nan gaba wannan magana bincike ake yi ƙarshenta in ba tana iya maganar nan tana iya samun dangantaka da gagarumin nasarar da ita kanta jam'iyyar ta samu ta apc a wannan taro da aka yi tunda abu ne da ake zato ga inda zai yi kuma hakan ba ta samu ba akwai waɗanda ke zargin gwamnati da kasa ɗaukar wato wani kwakwaran mataki akan duk wanda aka samu suna aikata irin wannan abubuwa me za ka ce akan wannan zargi ashe masu saurari ai ba za su manta cewa a 'yan kwanakin nan akwai manyan jami'ai na gwamnati jihar benue da aka kama da hannu a irin waɗannan kashe-kashe shi ɓangaren gwamnati inda shugaba buhari ke shugabanta mu shine a bincike na 'yan sanda ko efcc a danka su ga hannun shari'a abin da zai biyo ba kuma ya fita daga cikin a gaida garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari a tattaunawar da suka yi da muhammad kabiru yusuf A halin da ake ciki, rundunar sojan ƙasar sun sanar da kama mutane sha bakwai da ake ganin suna da hannu a rikicin da aka kashe rayukar jama'a sama da mai tan a jihar Filaton. Mai magana da yawon sojan ƙasar Mejo Adam Umar ya bayyana cewa uku daga cikin mutanen na da hannu a kisan da aka yi a barikin ladi, yayin da sauran mutane sha hudu an kama su ne saboda farma matafiya da kashewa a hanyoyin shiga garin Jos ɗin. a yanzu haka dai majalisar dokokin jihar plateau ta kafa wani kwamiti mai kunshe da mutane bakwai don binciken musabbabin tarzoman da ya haifar da rasa rayukan mutane akalla biyu shugaban kwamitin binciken honorable yusuf babayo ya yi wa wakilinmu da ke jos mohammed tasu zakari ƙarin bayani bayan sanin dalilun da haka ya faru a san mutum nawa aka kashe da kuma gidaje nawa aka kona kayan mutane irin barnan da aka musu a kimanta su bayan haka kuma a duba su wanene ne suka yi wannan suwa suke da hannu a ciki ko 'yan mutane ne ko 'yan wasu kabila ne ko menene duka a yi bincike a kuma duba ko da hannun jami'an tsaro cikin wannan abin da ya faru ko kuma shugabanni na al'umma na kauyuka da suke zaune a wannan wuri ko suna da hannu a cikin abubuwan da suka da ya faru da kuma tare-taren hanya da aka yi aka karkashe mutane duka an bamu mu daman wannan bincike farko akwai mutanen da za mu je ofishoshinsu mu zauna da su kamar jami'an shugabannin addini na kan da na jama'atu nasarar islam kamar karamar hukumar barikin ladi da inda aka yi kashe mutane da riyom da inda aka kashe mutane da mangu da bokos da basa cikin ikon Allah za mu yi abin da ya dace kuma dole ne da ku 'yan jaridu da al'umma a sa tunanin cewa Allah zai iya ba mu hikima da za mu fitar da wasu hanyoyin da in an bi zaman lafiya za ta tabbatu a jihar Plateau. Ta bakin Honorable Yusuf Babayo kenan a tattaunawar da suka yi da Muhammad Tasu Zakari. Kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. bayan nasarar zaben shugabannin jam'iyyar da ke mulki a najeriya wato apc da aka gudanar makon jiya a abuja 'ya'yan jam'iyyar musamman matasa na ta kira ga sabbin shugabannin jam'iyyar da su tabbatar da sasanta dukkan rigingimu da ke cikin jam'iyyar da baiwa matasa damar taka rawa sosai Alhaji Dr. Sule Umar Gogori shi ne sarkin samarin Seme da ke kan iyakar Najeriya da kasar Benin kuma ga abin da yake cewa a taron manema labarai. Farko dai zan taya jam'iyyar APC murna na wannan zaben shugaban jam'iyya da suka yi wato Comrade Adams Ashumale. Mutum ne dattijo mai sanin ya kamata mai gaskiya kuma mara tsoro mai kuma sanin ya kamata wa al'umma. sai dai ina kira ga shugaban jam'iyyar apc wato comrade adam oshumale da ya yi kokarin daidaita rikice-rikicen da ke addabar jam'iyyar apc daga bangarori daban-daban da ke cikin ƙasar nan yin haka zai kawo haɗin kai tsakanin 'yan jam'iyyar kuma gashi daidai da fara kamfen na zaɓe mai zuwa na hijira ta 2019 kuma na kira ga jam'iyyar apc da gwamnatin tarayya da ta mai da hankalinta wajen yi wa 'yan najeriya wani tanadi na kayan abinci da kayan more rayuwa kafin gwamnati ta kirkiro doka ta zama doka domin yin haka zai taimaka wajen rage kunci da talauci da ke addabar 'yan najeriya kuma zai ƙara haskaka annurin jam'iyyar ta baki alhaji dr sule umar gogori kenan sarkin samarin same Ba za mu bar Najeriya ba sai mun shiga garin Maiduguri na jihar Borno, inda gwamnatin jihar ta tantance marayu masu yawan gaske waɗanda rikicin Boko Haram ya raba su da iyayensu tare da gina sabbin makarantu arba'in domin a su su nemi ilimi. Ga rahoton da wakilin mu Bilyaminu Yusuf ya aiko mana daga Maiduguri. Gwamnati ta yi haka ne domin ta ga ta taimaka waɗannan marayu da rikicin Boko Haram ya raba su da iyayensu. Gwamnatin ta gina wasu makarantu guda arba'in na musamman wadda ake kira Mega School a Turanci ga waɗannan marayu domin ta ga ta ba su ingantaccen ilimi a rayuwarsu. Adadin marayun da ake da shi a faɗin jihar Borno sun kai kimanin dubu hamsin da biyu a cewar gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim shattima Harkan ilimi ita ce za ta ba mu zaman lafiya mai dauri. ɗorewa sanadiyan boko haram mun samu yaya kusan dubu hamsin da biyu da dari uku da goma sha wayanda suka rasa iyayensu ko mu nema yaran nan su samu ilmi su samu sana'a amma abin yi ko nan da shekara goma zuwa ashirin su ne sabbin boko haram da za zo su tara mana rigima makarantun nan kusan arba'in muna gina su kowace mega school za ta dauki yara dubu ɗaya da dari biyu shi ma kwamishinan harkokin ilimi a jihar borno comrade musa ino kuba na roƙon masu hannu da shuni da su taimaka domin kuwa gwamnati ba za ta iya ita kaɗai ba wannan gwamnati ba za ta iya ta gabatar ita kaɗai ba saboda haka muna roƙon jama'a ita gwamnati tana nata ita za ta ɗauki eh, mafi girman kason sauran jama'a kuma aƙalla su taimaka wannan makaranta da ake ginawa da ake cewa za a ba ma su marayu a lokacin da aka sami zaman lafiya sauran al'umma za su koma garuruwarsu wasu yaran ba su ma san daga ina suke ba lokacin da wannan abin aka zo aka same su an kakkashe iyayensu ka idan muka bar marayun nan ba mu kula da su ba to ko da wannan matsalan tsaro ya zo karshe an kashe maciji ba yanke kan ba. Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa. haɗa yayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya Yanzu sai mu shiga ƙasar jamhuriyar Nijar inda dubban ɗalibai da suka hada da mata suka fara zaman jarabawan ƙarshen shekara don neman shiga makarantun gaba da sakandare. An yi jarabawan na bana cikin wani yanayi na rashin tabbas ga ɗalibai sakamakon yajin aiki da malamai suka share watanni suna yi. Daga maraɗi ga rahoton da wakilin Musalisu Isa ya yi mana. Duk da cewa a bana an share lokaci ana jin aiki fannin ɗalibai da malamai, Illo Bija daraktan jiha na ilimi mai zurfi ya ce sun ɗau matakai. Irin yadda an kai yajin aikin bayan yajin aikin suna zuwa su karantar da wa'anda ke za su jarabta bana. Shi yasa har bana duk da wannan yajin aikin kasahin da mun kai mun ce ƙarshen aikin zuwa kashi 98 abin da ya kamata mai cikin shekara. an tura 'yan hukumar halsiya don saka ido ga jarabawar sannan an ɗauki matakai kwarara na hana sata ga abin da wata ɗaliba ke cewa ana roƙon Allah kuma ya ba mu sa'a kowa ya huce bin ma kai cikin sata ba ka ba ya kwantawa gare shi a bana da makarantu ma zaman kansu sun kawo ɗalibai da dama ko me yasa iyayen cire 'ya'yansu daga na gwamnati can ana tsaya a koya ma yara da kyau cikin aji yara sun yi yawa sai ka sami yaro saba'in tamanin cikin aji makarantar gwamnati ta biya kuma yara ba su da yawa gaskiya ciki shi yasa a yan shekarun nan dai ɗalibai maza sun hima mata haɗuwa a jarabawar waɗanda ake gani kan tituna suna zaman shan shayi mushe garba ibrahim katas malam makaranta ne sama da shekaru talatin ya faɗa mana dalili tun da yaran ganin farko dai ba su da bas ita kuma ba kamar gini ne in bai samu fondation ta kirki ba da abin da ka aza mai rushewa zai na biyu uwaye uba kana ji kana gani a zuwa a aza maka fada ko gida yau fada ɗin ai sai a ga hana ta diyan da yaron ka yake na kirki to yana firkantan fada to yana lalacewa na uku ga su sukan kansu mushushukan lakwal siyasa ta zo ta bata kai inspector in za ka affectation jininka akan akaiwa Salisu Isa Maradiyar Fi Hausa. Sai kuma ƙasar Kamaru inda gwamnatin ƙasar ta gabatarwa wakilan majalisar ƙasar wani shirin doka don tsawaita wa'adin wakilcin nasu a zaman majalisa da ƙarin shekara ɗaya. Zakari Sado ɗan jarida ne a ƙasar Kamarun da ke lura da lamurran kasar kuma ga tsokacin da ya yi game da wannan sabuwar doka. Ba wani abu bane zama suka yi suka yanke shawara saboda sun ga cewa da akwai matsala a ƙasar Kamaru musamman ma na zaɓen da za a yi na shugabancin kasar Kamaru babu kuɗi kuma suka gani cewa cewa eh lallai kamata ya daga wannan zaben saboda wa'adin su ani ya zo karshe saboda ainihin zaben kasar Kamaru ma na shugabancin kasar Kamaru idan ba yi a wannan shekara ba abin kunya ne kuma shugaban kasa ya zo karshen wa'adinsa zai zama cewa bai da wato abin magana shi yasa suka suka bukaci daga wannan zaben yin hakan nan ba daidai bane sun taka doka da yake doka na gaya mana cewa kamata a yi zabubuka hudu wannan shekaran ai na majalisar na da tabai sai kuma na majalisar dokoki na majalisar shugaban kasa a shi shugaban kasa wato abu ne na siyasa siyasa cewa kamata yi a fara zaɓe idan an yi zaɓe yanzu sha'ayi na majalisar da dokoki da shugaban kanin hukumi a lokacin shugaban kasar kamar fulbiya ya riga ya san cewa shi ne yake da karagar mulki shi ne zai yanda zai iya yi na ganin cewa ya samu majority na 'yan majalisu yanzu ma babu tabbas akan zaben watan oktoba da za a yi wannan shekara a gaida zakari sado sai mu karkar shirin da kasar ghana inda shugaban kasar na na akufa ado ya kori shugaban hukumar zaben kasar uwar gida charlotte osei saboda zargin saba ayyukan gwamnati ambasada shu'aibu sharif na hannun daman shugaban kasar ne kuma jigo cikin jam'iyyar da ke mulki wanda muka nemi ji daga gare shi yadda yake kallon matakin ganin yadda wasu 'yan adawa a kasar ghana ke sukan wannan kura wata ringimu ya taso da dama tsakaninta da mataimakanta guda biyu wata da amadu sule da wata a mata madam amankwa sun samu matsaloli daga ayyuka sun kasa tafiyar da abin nan wannan ce wannan ya yi kaza wannan ya ce ya ci rashawa wannan shi ya ba da kwangila ba da izinin kai rijiman da ya ki ci ya ki cinyewa to shi ciki aka samu wasu mutane yan kasa to kai a'a wannan abu kan da yake gudanar nawo bai kamata ba to da abin ya zama haka sai suka ce kamar okay sai muka samu wani wanda ya kai wannan magana ya ce a kai kotu a ya kai su kotu sai aka wata aka mutu shi su kafa aka ce a kafa a binciki waɗannan zantutukan da ke faru wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to da aka duba aka kafa kwamiti na manya na supreme court da suka duba yau ka samu a'a an yi an gudanar da wasu ayyuka kamar an ba da kwangila ba da sanin adaman bet ba da sauran wasu su da aka kara to da suka yi rahoton su suka kawo aka kai mashi kasa ce a'a wannan abu ne ba abu ne da za a yi abin saboda shi zai dakatar da su kan wannan mukamin aikin su nan shi isa aka dakatar da su. Ta bakin ambasada Sha'ibu Sharif kenan masu mu da haka ne ko muka zo karshen wannan shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur Kefi, ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.